irin wa'annan maganganu ba kuma ina so in kira in kira ga dattawan arewa yanzu wannan lokaci ba ma lokacin siyasa ba ne ma especially dattawanmu da matasanmu ma na arewa lokaci ne da ya kamata a zo a duba abubuwan da suke faruwa a arewa me yasa suke faruwa ya kamata su daina faruwa ya kamata su daina faruwa ba magana bane na kawai a shi kenan wani kaza kullum mu ba mu da wani magana sai magana siyasa wannan ba shi bane kuma za a yi siyasa ma ba za a yi mai abin nan ba so yana da kyau mu dinga gaya kan mu gaskiya daga ƙarshe ba so nake tsaya dogon lokaci in yi wani dogon bayani ba ina so in yi wa wato kano fatan alkhairi na farko kenan na biyu kuma ina so in yi wa mutanen kano albishir na cewa za mu yi nasara an jima insha allahu za a yi anansu kuma za mu yi nasara idan mun yi nasara mu sake gode Allah ba wayan mu bane ba dabaran mu bane Allah ne yadda Allah ne tabbatar kuma wannan hukunci ba mai iya juya wannan hukunci saboda hukunci ne na ubangiji Allah shine malikul mulku Allah shine yake bayarwa mun ci a 2019 an kwace an yi badakala an yi kaza mun zo a 2023 mun sake komawa mun yi kaza mun yi kaza aka ce ba za a bamu ba aka bamu aka ce za a inconclusive ba a yi ba aka ce ba za a ba da certificate ba aka bayar aka ce ba za a kaddamar ba aka kaddamar duk da haka ba a yadda ba aka sake tafiya kotu to abin da nake so in gaya mutane ba wani abu ne ku dinga ganewa rayuwa tana da wani abu da a duk lokacin da ka ce kai Allah bai isan maka bai bai zai yiwu ba kai ne za ka yi abin da kai kake so to sai Allah ya ta matso maka da wannan mulki sai ka ga ka gashi sai za ka riƙe sai ya kubce kuma ina so in gaya muku tun da abba ya fara kamfein daga 2019 zuwa yanzu babu wani abu da aka yi wa abba wanda ya ɗaukaka sunan abba ya darajanta abba ya ɗaukaka abba ya haska abba a duniya da ya wuce wannan kai shi kota da kuka yi wannan kai shi da kuka yi kota da kuka yi abba ya ɗaukaka sunan abba ya haska abba abba ya kasance duk duniya ana masa addu'a ana masa addu'a a kano ana yi a saudiya ana yi a bahrain ana yi a america ana yi a ingila ana yi a dubai ana duk duniya sai suke masa addu'a maimakon ku kyale shi ya ci 2019 ku kai kutun-kutun ku kwace ya ci 2023 maimakon ku ce ya allah ka sa haka shine mafi alheri allah ya kai mu matara 2027 da haka kuka yi da wallahi da Allah ya baku wata daraja amma sai kuka yi sai kuka ce ku kada Allah ya kare sai kuka ce ku kuna da sama ko mun ci za ku kwace saboda kun manta da Allah subhanahu wataala wannan isgilanci ne wannan isgilanci ne yau gashi za ta tabbata kuma kun daga sunan abba kun daga shi daraja ta farko kaf Najeriya ba wanda ake maganarsa a yau bangaren abin da ya shafi siyasa da kotu kamar abba ba wanda ake wa addu'a duka najeriya kamar abba ba wanda yau wasu ba za su iya bacci ba suna jiran me zai faru kamar abba ya biya 'yan fensho ya gyara asibiti ya buɗe hanyoyi an kai 'yan makaranta an asibiti kyauta menene ne kullum cikin ɗan ƙanƙanin lokaci amma kuma saboda rashin kishi wai wasu a haka suke so wai a'a kawai sai dai ya tafi to ina so mana albishir za a kaddamar da abba za a tabbatar da arba kuma insha Allah aikin Kano zai ci gaba insha Allah abba zai shekara takwas bi izinin ta'ala mu kuma muna yawa jama'ar Kano fatan alkhairi wanda suka fito suka ba da gudunmuwa Allah ya saka musu da alkhairi mun yi eh, an yi rallies iri-iri na nuna ba a ji daɗi ba cikin lumana saboda haka yau ɗin nan ma an yi announcing da Allah a fito a yi farin ciki cikin lumana cikin girmamawa saboda haka da wannan nake cewa assalamu alaikum abba zama daram na gode